Hukumar Hisba ta Jihar Kano ta tabbatar da sanarwar neman wasu shahararrun masu amfani da shafin TikTok guda shida saboda furta kalaman batsa cikin wasu bidiyo da suka yi. Lamarin ya ci karo da dokar tabbatar da tarbiyya. Shugaban hukumar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya ce cikin masu amfani da shafin da ake nema akwai Abubakar Ibrahim wanda aka fi sani da G-Fresh, sai Sadiya Haruna da Ashiru Idris wanda aka fi sani da Mai Wushirya da Ummi Shakira da Murja Ibrahim Kunya da kuma Hassan Makeup. A cewar Sheikh Daurawa, suna cikiyar mutanen ne bayan bullar wani bidiyo da a ciki suke furta kalaman da basu dace ba, wadda kuma ya ci karo da alkawarin da suka yi lokacin da aka kama su a karon farko domin yi musu wa'azi. ya ce babban burin hisba shine ta ga an gyara kurakurai tun da ba so muke mu ci gaba da gayyato mutane ba watakila hakan zai sa su ji cewa ba su kyauta ba tun da an yi yarjejeniya da su sun yi mana alkawari za su gyara amma hakan ba ta faru ba Sheik Daurawa ya ce kasancewar wannan shine karo na biyu da suka saba dokar tarbiyya ko da sun bayyana gaban hisba za su sake jan hankalin su ne akan irin waɗannan ɗabi'u tare da tabbatar da cewa sun rubuta alkawarin riko da yarjejeniya da aka yi da su ya ce sai mutum ya taka doka sau uku sannan ake gurfanar da shi a gaban kotu ba kotu za mu kai su ba yanzu ai yarjejeniya sau uku ake yi idan suka zo za mu ce musu ya muka yi da yarjejeniyar da muka yi da ku bayan kun gaya mana ba za ku sake ba kuma gashi kuka sake sai mu ji uzurinsu in ji sheik daurawa shugabar hukumar ta hisba ya ce a baya sun tattauna da jami'ai daga ofishin tiktok da ke lagos inda suka ce idan aka samu masu amfani da tiktok da yake saba doka ko jawo tashin hankali ko bata addini idan muka rubuta mu kai musu suka bayar da rahoto za a iya toshe shafinsu wannan ma ya fi wa dan tiktok zafi ka sa a goge shafinsa domin wani ya tara mabiya da yawa idan ya ji za a rufe shafinsa saboda gwamnati ta shiga kuma doka ya karya in ji daurawa a shekarar da ta gabata ne hukumar ta hisba ta gana da 'yan tiktok a kano domin tattaunawa da su game da yadda za a tabbatar da kyawawan ɗabi'u tare da kawar da fitsara a shafin